الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta talatin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratu tauba karshen fadin Allah ta'ala yawma yuhma alaiha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون yau za mu tashi farkon aya ta talatin da shida shi ne malin ke cewa sun mazakara ma yuki utashabuha baina ahlul kitab wa mushrikil arabi ubangiji ta'ala zai ambata a ayar da za mu tashi kanta yau irin abin da ke haifar da kamanceceniya da juna tsakanin kafarin cikin ahlul kitab yahudu da nasara da kuma mushrikan larabawa menene abin da ke haifar da kamanceceniya tsakanin addinin su min tagayyir al-ahkam na tantance hukunce hukuncen Allah Allah ya ce kaza a maimakon a yi yadda ya ce yadda ya tsara sai a yi abin amma a bisa ga wani fasali da tsari daban ba yadda ya ce ba lituwa su ka ahwa ahum dan su hukunce hukuncen su dace da soyi soyin zukatan fakala sai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين التي إن عدة الشهور لليك للدقر وتني المعتد بها للسنة وأن أكي إذنا دسو وجن تنتن سوى تنلك تجين سيكرة عند الله أولين الله تعالى إثنى عشر شهرا وتوتني قوم شابيوني كيف هي المحرم وصفر ورفيق الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخر ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحج وذو الحجة وذو الحج waɗannan su ne ƙididdigar watanni a kalandar addinin musulunci malaki kulluha muzakkaratun dukkanin su sun zo da lafazin muzakkar kamar al-muharram wanda ismul maf'ul ne safar dukkan muzakkar ne illa jumada sai dai jumada ne kawai ya zo a siga ta mu'annas tun daga alifin makasura tun a karshensa alifin din da ake rubuta ta kan ya wato wanda muke kiranta suna alif da wala yudafu ilaiha ash-shahr ba a dingina mata kalmar ash-shahr in ji malam illa shahru rabi'i sai dai shahru rabi'il awwal ko shahru rabi'il thani wa shahru ramadan da shahar na ramadan amma in ba haka ba duk sauran sai dai a ce al-muharram ba za mu ce ba shaharul muharram sai dai mu ce safar ba za mu ce ba shaharul safar amma rabi'ul awwal da rabi'ul thani da ramadan ma da ce su wannan a iya cewa shaharul ramadan ko a ce shaharul rabi'ul awwal ko a ce shaharul rabi'ul thani duk sauran sai dai a ambace su ba tare da idafa na kalmar shahar zuwa gare shi wannan matsala matsala ce da malamai suka yi sabani gare ta shin a iya cewa kaza har ma bukari yayi babi yace babun hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan babi wanda ya bude da alamar tambaya shin akan iya cewa ramadan kawai ko kuma dole sai dai a ce ramadan shahru ramadan waɗansu malamai suka ce ba za a ce ramadan ba waɗansu malamai suka ce ba za a ce shahar ramadan ba zan zance mafi inganci duk abin da kai yayi in ga dama ka ce ramadan yayi in ga dama ka ce shahar ramadan yayi babu laifi an gane ku waɗannan watanni goma sha biyu su ne kididdigar watanni a wajen Allah ta'ala fi kitabin lahi cikin littafin Allah kitab malamai sun yi sabani waɗansu ka fassara shi da lauhin mahfuz kamar yadda malai fassara shi a nan gurin cewa Allah ya yi bayanin waɗannan watanni a lauhin mahfuz din kafin halittar duniya waɗansu malamai suka ce fi kitabillahi kitab bi ma'ana maktub cikin abin da Allah ya rubuta cikin abin da Allah ya zartar ya tabbatar na hukunci watanni a shekara sha biyu ne wato wannan kamar raddi ne ake wa mushrikan larabawa da idan sun zo son zuciyarsu sai su ƙara adadin watannin su kai sha uku ko sama da haka sai Allah ce sha biyu ne kadai inda cikin littafin Allah ne lauhul mahfuz kenan ko mu ce in dai cikin littafin Allah ne ana nufin cikin abin da Allah ya zartar na hukunci wanda baya karban gyara ragi ko kari yawma khalaqat samawati wal arda yawma dinnan zarfu ne zarfu dinnan kuma akwai dan da Allah da akwai darul majrur da ya riga ya gabata ko fi kitabillahi darul majrur ne wanda yake labudda an yakuna lahu muta'alliqun yata'allaqu bihi labudda an yakuna lahu muta'allaq bi fathihi lam yata'allaqu bihi shi darul majrur dole a sama abin da zai rataye da shi to shine suka ce ko dai zanto istaqarra wato da siga ta fi'il madi ko zanto ma'ana mustaqir da siga ta ismul fa'il kamar yadda mazhabin nahwu na basara da na kofa suke safani sai zanto idan mun dauka istaqarra inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah ma'ana istaqarra fi kitabillah ko mustaqirrun hadha al-hukm fi kitabillah mata yawma khalaqa samawati wal arda tun ranar da Allah ya halitta sammai da kasa ya da ya zartar da watanni su zama sha biyu babu rigi babu kai saboda haka ya ku kafiran larabawa da kuke kokarin canja adadin watanni ya koma sha uku ko sama da haka wannan bai halarta ba kenan dole ku tsaya inda Allah ya ajiye waɗannan watanni wata goma sha biyu kuma da waɗannan bayanai da ya riga ya gabata minha arba'atun hurum minha daga cikin su watannin arba'atun akwai watanni guda hudu hurum waɗanda aka haramta waɗanda suke da alfarma ai muharramatun waɗanda aka haramta waɗansu al'amuran cikin su sune wanne zulqa'da wa zulhijja wal muharram wa rajab haka manzon Allah ya ambata cikin hadisin Bukhari na Abu Bakra Bukhari yayi babu ga wannan aya cikin kitabu tafsir yace babu qaulihi ta'ala inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahra sannan sai kawo wannan hadisi wanda a karshe karshen sa manzon Allah ke cewa minha arba'atun hurum nan salatun mutawaliyatun wa wahidun fark guda uku suna bin juna zulqaida zulhijja da almuharram ɗaya kuma ya zama bare shi kadai shine wa rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari waɗannan watanni guda hudu watanni ne masu alfarma yana daga cikin alfarma su aka ce bai su da hukunci hukunci an haramta mu fara kai yaki a ciki amma in aka kai mana yaki cikin su wajen ramuwa babu laifi mu mu fara ya zama laifi kuma to da haka saboda darajarsu saboda kimarsu aka haramta yaki laifi cikin su kuma kamar yadda Abdullahi dan Abbas nuna ana ninnin ka zunubi sama da laifin da kai a cikin wani da ba nasu ba sai yace kuma ana sa ran ninnin ka lada a cikin su in kai aiki na alkhairi sama da ladan da za a baka a cikin wani wata da ba su ba su waɗannan watanni guda hudu minha arba'atun furu zalika dinul qayyim sanya su a matsayin masu alfarma wannan shine addini mai kake alqayyim bi ma'anal mustaqim fala tazlimu fihin anfusakum Kada ku zalunci kawunan ku a cikin su waɗannan watanni fihinna ko mu ce zamiri yana koma zuwa ga waɗannan guda hudu ko kuma fihinna zamiri yana koma zuwa ga isna ashara shahra fala bi hinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku cikin waɗannan watanni sha biyu sai zanto kamar ana hana mu zalunci ne cikin dukkanin waɗannan watanni ko ko fala bi hinna kar ku zalunci kawunan ku cikin waɗannan watanni guda hudu wannan ne fi ga mai ma'ana na sha biyu tun da sun shiga ciki wani kowanne ya shiga cikin kenan abdulmu ko mafi girman zalunci shine shirka kenan an gane ko a ba waɗannan suna take ce da waɗannan guda hudu cewa su ake nufi kar ku zalunci kawunan ku cikin su bil ma'asi ta hanyar ayyukan sako fa inna fiha a'zamu wizran domin cikin su akwai girman zulubi wa qila fil ashhur kulliha a wani kauli dukkan watannin ake nufi wa min jumlatil ma'asi yana daga cikin dangin ayyukan sako kuwa tarkul jihadi fiha barin jihadi a cikin su wa yata'ul fursatu lil a'da da kuma barin wato ainihin dama ga su kafirai alladin yubaddiluna hurmataha bit ta'khiri wa huwa an-nasi'u ila shahrin ghayriha wanda suke kokarin musanya haramcin da ke cikin waɗannan watanni zuwa ga waɗansu watannin daban wanda shine an-nasi'u wanda aya za ta yi magana sanan gaba fa yuqatilunakum fihi sai suke bari su yake ku ciki wa antum ghayr musta'iddina ko kuwa ba ku cikin shiri da kimtsi limuqabalatihim dan fuskantar su to idan kafirai suka kawo muku hari suka ce bari su yake ku cikin watannin da an hana yaki to ba wai cewa za ku yi to ma ba za mu yi jihadi ba duk da an kawo hari sai in watan ya wuce ma kai farmaki yo kafin watan ya wuce za ku gama da ku ba a lokacin nan sai ku kai musu farmaki wal الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين lokacin nan sai a yi fansa tun da dai a cikin waɗannan watanni wa qatilul na kafatan ku yaki kafirai gaba ɗayan ku kar wanda ya tsaya a gida ya kwanta kama yuqatilunakum kafa, kamar yadda suke ya tarku gaba ɗayan su kar su ma ai ba sa barin kowa gida to yadda suke kuma ku yi an fahimta ku waɗansu malaman suka ce kafata gaba ɗayan su kar ku rage kowa ciki kama yi katilu nuna kun kafa yadda da yansu soya karku gaba ɗayan ku suke ya gaba sa rage kowa ciki to amma da zai fi ɗaukar ma'anin gaba ɗayan ku ku sai so dukkan masu iko ake nufi cikin ku domin idan an zai yakar kafare ba duka ake kashewa ba a kashe mata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashe mata haka ba a kashe dattijai wanda suka tsufa takwaf takwaf sai fa in makirin tsoho ne ya san dabaran yaki yana daga kwantena kishin gide amma yana shiri yadda za a ci nasara kanku irin wannan sai ku gama da shi ha kuma ba a kashe yara waɗanda suke ba ba dukkan waɗannan kenan sun nuna kafa ana nufin ku waɗanda kuke da ikon jihadi ku je ku yake su gaba ɗayan ku turku barkowa cikin zuciya wa da mu ku sani cewa annallah lalle Allah ta'ala ma'al muttaqina yana tare da masu takawa ba wai yana tare da masu yawa ba ba wai yana tare da wanda suka ba adadin makamai ba yana tare da masu takawa ku yi tanadi iyakacin wanda za ku iya amma ba sarki bane sai kun kai na kafirai yanzu in muka ce ba za mu yi jihadi ba sai mun kera jirgin sama mai layar zana irin na Amurka to har to ba a san ranar za a yi jihadi dikin amma haka za mu fara da barandami da takobi da komai da komai ranar da muka kashe su mu kwace wannan jirgin ba harbe su da sai mai bashi kenan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu takawa إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواسعوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين انما النسيء للي جنكري دا كافرين سكي سكين ياكي سكين وانا وطا دنس بي قلبن سدواني كوسي أسكين وانا دنس بيا دواني بالك التأخير اللي هو شهر إلى شهر الآخر سجين jinkirta alfarmar wani wata zuwa ga wani wata misali باقا ياكي zo sai su ce to alfarmar da ke cikin almuharram mun ɗauke ta mun kai ta safar bari mu yaki a ciki in safar ya zo ma fasa shine annasi'u din man nasi'u lalle wannan jinkiri da kafare suke jinkirta alfarmar wata dan abai mu su da wani wata da sun fil kufuri dadin wata barna ne fil kufuri akan kafirsu sanada. dama can su kafare ne kuma sai suka zo suka sake da kuma wani aikin safu wannan ke nuna cewa ashe kuffa al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a kafirai ana musu magana da sallah da azumi da zakka yadda ake musu magana da imani yadda kasancewa za a yi ukuba idan suka bar imani haka za a yi ukuba ta rashin sallah haka za a yi ukuba ta rashin zakka haka za a yi ukuba ta rashin tausayi sai dai duk da an ce su yi sallah su yi azumi su yi zakka su yi haji to ɗaya daga cikin abubuwan nan baya inganta sai faɗin imani ya riga yi amma idan ba su yi imani ba to ko sun yi wannan din ba su da lada sannan kuma sai a kama su ranar tashin kiyama da zunubi na rashin yin imani da zunubin rashin sallah da zunubin rashin kaza da zunubin rashin kaza dukkan furu'in shari'a din tun daga gashi Allah na cewa man nasi'u wanda ai hukunci ne yadda suke sun san cewa da zulqa'ida da zulhijja da almuharram duk ba a to idan suna so su zalunce ku kun kwanta ku bar gaba. cikin zulhijja sai su kai muku hari idan an tambaye su sai ai mu mun riga mun mun canza zulhijja da mai da safar alfarman yakin da ke cikin zulhijja mun dauke ta alfarman yakin da ke cikin almuharram mun dauke ta mun musanya da watan safar ko rabiul awwal idan an zo safar ba za su yaki ba kaga sun yi yaudare ku kenan to wannan canjin kaga ya zama mai kenan tsara sabo bisa ga kafin su shine ziyadatun kufri dadi kenan bisa ga kafirci da suke da li kufrihim bi hukmillahi fihi da suka kafirce mu hukuncin Allah cikin wannan wata idza innahum lima tawarasuhu an ala annahu shari'a domin tunda sun riga sun gaji bin waɗannan watanni da alfarmar da ke cikin su bisa da cewa shari'a ce sun mastahalluhu daga baya kuma suka nemi halatta abinda aka haramta musu ciki kana zalika min ma yu'addu kufran wannan yana cikin abinda ayi kirga sha matsayin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru wannan ziyadatul fil kufri dadi ne cikin kafirci wanda ake fatar da waɗanda suka kafirta da shi ko yadillu bihi alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suke fata da shi yuhillunahu aman sai su halatta almuharram a wannan shekara ma'ana a wannan shekara dan san zuciya sai su halatta almuharram muharram su yaki ya halatta wa yuharrimunahu aman yan wata shekara ta zo kuma sai su haramta shi a wannan shekara su halatta a wacce shekara su haramta ina fatan dai kun bayyana abinda dai wannan aya take nufi ya kai to mana mummunan halin su na kin tsayuwa da abinda Allah ya ce ayi sai suka ce wai da Allah wata hudu ne kawai ba su ayi yaki ba lalle bane sai ya ayyana mana ya kyale mana mazakon da muka ga mu shi ko Allah wata hudu ne baya so ayi yaki dai kenan sannan kuma ya ayyana su su ne waɗannan watanni guda hudu da muka ambata to kaga ko da ka zaɓi waɗansu watanni hudu cikin shekara waɗanda nan ka yi maka daɗi matuƙar ba guda hudun nan bane ba ka bi umarnin Allah kenan baka bi ba to su abinda ba su fahimta ba kenan da aka kirga dulqaida zulhijja almuharram safar a abin nan ah, rajab sun fi ce ba komai ba dai wata hudu bane ba kyale duk shekara dai za mu samu watanni hudu da ba za mu yi yaki ba amma kyale mu zaɓon da muka ga dawa ba sai an ayyana wani ba to sai Allah ya nuna wannan abin da suke yi ziyaratun fil kufr an gane ku yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman saboda me suke haka liwaqi wa iddata ma harrama Allah in sun zo sun yaki cikin al-muharram din sai su yi kokarin mai gurbin su da domin su dace da iddata ma harrama Allah adadin watannin da Allah ya haramta adadin kawai suke kallo ba al-ashhur bi ayani hadin ba kun fahimta ku fa yuhillu ma harrama Allah sai su mayar da wannan wata katanga ta kokarin haramta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta sai Allah ce zuyina lahum su'a malihim an kawata musu munin ayyukansu ne fazannuhu hasanan sai suke tsammanin abin kirki suke wallahu la yahdi al kafirin da dai Allah baya su da waɗanda suke kafirai alladheena sataru qulubuhum anil huda waɗanda suka lullube zukatansu ga bari shiriya wa sataru dalailal huda an qulubihim suka suturce suka koye dalilai na shiriya ga barin zukatansu fastahabbu bidhalika an yatrukahum Allahu sai suka cancanci Allah ya kyale su da dabaran su gobe kiyama imahum fihi min balamin wa dalal saboda abin da suke ciki na duhu da kuma bata bayan bata Allah ya tsare a ce wannan ke nuna idan Allah madaukakin sarki ce yi kaza dole daidai da yake so a za kar a ce yi abu kaza adadi kaza to idan ka tashi sai ka yi adadi ka ce tunda dai adadi ke bukata bari in yi yadda na dama cikin adadin an fahimta ku daga nan gurin bid'a take shiga da Allah ya ce yi zikiri ko yi sallah ko yi istighfari ko yi azumi ko yi aikin haji ba ka cewa bari in tafi aikin haji dukkan watan da na ga dama ka je ka tafi aikin haji cikin rabi'ul awwal takwas ga watan rabi'ul awwal ka ihrami daga masocin ka ka tafi mina kai ita ce ranar tarwiya a wajenka tara ga rabi'ul awwal ka je ka tsaya a arfa kayi ne ka dawo bayan rana ta faɗi ka kwana a muzdalifa goma ga wata ka zo ka yi jifa na jamratul aqaba ka je ka yi tsawaful ifada ka dawo ka yi aski ka yi yanka sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata ka je ka yi jifa wa zikrullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara ka dawo gida kana jira a ce maka alhaji za ta yi Ka ga duk ayyukan kayi amma sai kai su a kwanakin da ba Allah yake ba to abin da yan bid'a ba sa gane yake sai a ce yi kaza sai kawai ka je kai a maimakon ka bincika yaya zan yi dole shi ne sunna yaya zan yi da aka ce yi sallah ba ka zuwa ka fara sallah ka yi raka'a biyar ko shida ko bakwai ko yadda ka ga dama sai manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli kama dinnan bayanin lilkaifiya labudda an takuna kayfiyatu salatika muwafiqatan لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلن تكون صلاتك مقبولة عند الله تعالى dole yadda za ka yi sallah ya dace da yadda annabi in ba ka ba ka bata zama sallah ba ta zama wurin wasanni يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني ما لكم سميتا ميكو ميكي غريكو إذا قيل لكم إذا أكتيدكو انفروا في سبيل الله كيو gayya ku fito dan yaƙi wajen ɗaukaka kalmar Allah isa kaltum ilal ardi sai ku lankwashe ku kasalance ilal ardi zuwa ga ƙasa malaiti bi digami ta'ifil asli fil musallasati istaqaltum sunnan an shigar da ta ne cikin sa wantila bi hamzatil wasli sannan aka jawo hamzatul wasli wadda da babu ita a cikin asalin kalmar domin asalin kalmar ta ne ta sakaltum kenan wanda babu alhamza amma tun da za a yi idigamin ta a akwai bukatan a yi ɗauri kafin yi idigamin to in za a yi ɗaurin ta mai zai ɗaure ta sai a kawo hamzatul wasu domin ta ɗaure ta don idan an yi ɗaurin ta a farkon kalma baya iya yiwa a yi furuci da harfi daurarre ka'ida fi sananniya a larabci la yuqafu ala mutaharrikin kama la yubtada'u bi sakin ba a iya tsayawa kan harafi mai harka a cikin larabci ka ce ibrahimu isma'ilu sai dai ibrahim isma'il ahmadu wannan a hausa kenan a ce ahmadu amma a larabci ahmad sai ya daure da mai dan ba a tsayawa akan harafi mai harka harkar nan fataha ce ma ce kasara ba zai yi ba sai dai a daure ta sai ya zanto sukuni ne arin kamar yadda ba iya fara zance da harafi mai dauri labudda a kawo hamzatul wasli litawassul ila nutqi bisakin ma lakum idza qila lakum anfiru fi sabilillah isaqaltum an yi idgamun ta isa ta saqaltum sai aka ce it saqaltum aka yi idgamin ta cikin sa isaqaltum ila al-ardi kuma an yi tadmini tunda tasaqala ya tasaqadu baya bukatan ta'addi da lafazin ila amma da aka ce istaqattum ila al-ardi ya zanto akwai tazmini tazmini shine cusawa wani fi'ili ma'anar wani fi'ili sai aka cusa mata ma'anar al-khulud ko al-ikhlad an gane ku wato akhlada ila al-ardi ma'ana akhladtum ila al-ardi miltum ila al-ardi in an ce ku yaki ku jihadi sai ku karkata zuwa ga ƙasa abinda ke nufi da ƙasa duniya ba kwa son fita daga gidajen ku kuna jin tsoron zafin rana ba kwa son kashe dukiyoyin ku kuna jin tsoron talauci ba kwa son shahada kuna jin tsoron mutuwa sakamakon haka duk sai ku boye a cikin ƙasa sai ku lankwace cikin ƙasa ku kasalance cikin ƙasa idan an ce ku yi jihadi ba ku fita sallati araditum bil hayati dunya min al akhirah shin kun yadda ne da rayuwar duniya kun fifita ta kan lahira badala da imiha kun yadda da duniya a madadin ni'imar da ke cikin lahira fama mata'ul hayatid duniya rayuwar duniya da kayan da ke cikin ta na alatu ba ba ta zanto komai ba fil akhirati in an kwatanta ta da lahira illa qalil sai abu dan kadan haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi muslim yace duniya da lahira idan kuna son misalin ta kamar mutum da ya dauki dan yatsun sa manuniya sai ya tsoma cikin teku sai ya zaro ya duba ya ga me ya rago cikin ruwan tekun yace to kwatan kusin teku shine lahira kwatan kusin abin da ka dauko da dan yatsan sa manuniya shine me duniya yau za su kwatanci wajen misali ba su taba kwatantuwa ba kamar da Allah ya faɗa cikin hadisin muslim amma tare da haka sai ku kasalanci a cikin duniya ku wahalar da kanku ku hana kanku sakat wajen neman duniya kuma ku kyale lahira sai Allah ce illa tanfiru idan ba ku yi taro kun fito wajen yaki ba bi diga minuni in ash fila fil aini. malai ta an yi diga in nunan da ke cikin nan ta sharati ai cikin da cikin lamalif fila bil aini cikin dukkan wuraren guda biyu illa tanfiru idan har ba ku fito wajen yaki ba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam in lokacin sa ne ko tare da shugaba da ya kira in bayan annabi ne in ba ku fito ba me zai faru yu'azzibukum azaban aliba Allah zai muku azaba azaban mirdi wa yastabdilu qauman ghayrakum ubangiji kuma ya canja waɗansu mazajen da ba ku ba ayyati bihim badalakum ya kawo waɗansu ba ku ba a ce ku fito a tafiya kuka ki to sai Allah ya kawo waɗansu da ranku ga sanin suna yi ko kuma kun ki aka ce ku bayar da dukiyar ku a musulunci hidima kuka ki sai Allah ya kawo waɗansu da ranku su kuma su rinka yi ko kuma ku je ku tafi lahira da dukiyar abin ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wallahi in kuka juya baya an ce ku yi jihadi dukiya kunki ku yi jihadi da harshe kunki ku yi jihadi da kan sakali kunki in kuka ki din nan to sai ubangiji ya musanya da waɗansu ba ku ba kuna gani a gaban idan ku fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im waɗansu mutane masu tawazu suna kaunar Allah Allah na kaunar su suna tawazu ga yan uwansu mummune suna daga karan hanci ga kafiri ba yanda za a ce da kafiri sa a'a shi kafiri ne yaya takwaf ko mutum za su ce masa ballantana sa ta su za su ambace shi karara ko shi ne wa yau ka cewa arne wani yawa excellency ina wani excellency a wurin arne kuwa yujahiduna fi sabilillah jihadi suke da daukar kalmar Allah wala yakhafuna lawma tala'ib ba su jin tsoron zargin mai zargi a yau sai ga sun zama matsorata suna jin tsoron sarki suna jin tsoron dagaci suna jin tsoron hakimi suna jin tsoron chairman na local government ko gwamnan jiha ko shugaban majalisa waye su ka faɗi gaskiya ka fasa kwai a ji sai ka sa kana ka fasa kwai wanda zai ji warin ya ji wanda ba zai ji bai toshe haka za a yi amma an tsaya na wani lallaba al'amuran haka dole a faɗi gaskiya wajen faɗa dai ba zagi ba su mutunci amma dole a faɗe ta in ga an yi bakar magana to wani ne yawa musulunci bakar magana shi ma sai a masa bakar magana wani ne yawa musulunci rashin kunya to shi ma sai a masa rashin kunya annabi shi ba kowa bane ba jama'ar zamanin su shiga da cewa shi banza zama ta bi shi wannan kan muna nan akan wannan insha Allah yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canja da waɗansu ba ku ba kuma idan ya canja da waɗansu ba ku din ba wala tadurruhu a ku isa ku cutar da shi komai ba dan kun ji taimakon addinin sa kan ku cuta wallahu ala kulli shay'in qadir Allah fa mai iko ne kan komai wa minhu yana daga cikin abin da Allah ke da iko a kansa nasru dinihi wa nabiyihi tallafawa addinin sa tallafawa manzon sallallahu alaihi wasallam sai ce إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغال إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه إذا هرب كتيم قوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله حقيقة الله يرجى يتمكي ana magana da kafiran maka da aka ce su yi imani da shi su tallafa wa da'awarsa sai suka ƙi so koma gefe guda bayan sun ki din masu so ga lokaci yayi ma da za su yi adawa da shi da duk wanda suka yi imani to sakamakon kiyawar su manzon Allah din ya tabe bai tabe ba sunan suka yi hasara dan karshe dai Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka yi kokarin fitar da shi min makka daga makka ai alja'uhu ila alkhuruj sun tilasta shi wajen fita daga makka lamma aradu qatluhu yayin da suka yi shirin kashe shi aw habsahu ko kama shi su daure aw nafiyahu ko kuma ya kasance sun kore shi daga cikin kasa sun yi wannan tattaunawa ne bidarin nadwa a wani ɗakin taro su da ake kira darun nadwa wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka suka zauna suna mitin li wato su kashe ka ne su butuka wato su saure ka ne au ya ko kuma su kashe ka au ya kurju ko su kore ka daga gari Allah ce wayan kuruna su suna kulle kulle ne da kullan makirci wayan kurla Allah kuma na kulla yadda zai tsamar da annabinsa shine illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirin suka tilasta shi fita daga makka sani yasnaini yana nabiyin mutum biyu malai Sani saniya din nan hali ai ahadu sunaini shine na biyun mutum biyu wa akhar dayan da ba mace sunansa ba abubakar wato shine abubakar siddiq al ma'ana ma'ana dai nasarahu Allah fi misli tilka al hala ubangiji ya taimake shi a irin wannan hali da bai da kowa da ya kasance tare da shi a tafiyar hijira sai mutum daya ya mutum biyu za su yi da mutanen gari guda daya yaya suka iya amma da agajin Allah ya zo sai da suka labari to tunda ko Allah ya taimake shi a irin wannan yanayi da wannan hali fala yakhzuluhu fi ghairiha Allah ba zai tabar da annabi ba a waɗansu lokutan da ba wannan ba ka tuna wannan izuhum wa fil ghari yayin da su biyun nan suke cikin kogon dutse naqbun fi jabal thawr wani kogo ne ko huda dake cikin jabal thawr إذ يقول sahibihi lokacin da yake cewa da abokinsa abubakar annabi ke faɗa wa abokinsa shine abubakar wa qad qala lahu lamma ra'a qadamul musrikina abubakar ne ya fara magana da annabi lokacin da ya ga kafafun kafirai sun zo daidai kogon dutsen da suke ciki abubakar ya ga su da su a ƙasa sai ya ce da annabi law nazara ahaduhum ta ta ila la absarana da ɗayan zai tsaya ya kalli takon kafarsa da ya leko mu ga mu cikin kogon dutse sai manzon Allah ya ce da shi la tahzan karka yi bakin ciki karka damu inna Allah ma'ana lalle Allah yana tare da mu yana tare da mu da agajinsa yana tare da mu da taimakonsa da kiyayewarsa inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa alaihi bisa ga shi annabin wato ala a bisa ga annabi kenan waɗansu suka ce akan abubakar dan shi annabi na cikin nutsuwa tuntuni abubakar ne da ya ga kafafun ya damu da haka da annabi faɗa masa cewa la tahzan sai zanto jumla ce mai albarka dan da sai Allah ya sauka da nutsuwa shi ma sai ji ba ya tsora fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha waɗansu suka ce annabin ne aka tsora nutsuwa gare shi waɗansu suka ce abubakar mala ce huwal asahu cewa abubakar ne wannan shine zance mafi inganci iz huwal munza'id domin shine wanda yake cikin damuwa da kaduwa wa ayyadahu Allah ya karfafa annabin sa bi junudin lam tarawha da rundunar da ba ganin su da ido ai mala'ikatan waɗansu rinduna ta mala'iku bilgari cikin kogo ɗin nan wa ma wata da kitalihi da kuma wurin yakin sa wurin yaki shine kamar da ya faru a yakin badar ko yakin uhud ko kuma duka biyan kamar da aka samu sabani badar dai kam bil ijma kafir wato mala'iku sun sauka sun yaki kafirai amma a uhud ne an yi sabani shin an yi ko ba yi ba almuhim da Allah ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mala'iku وجعل كلمة الذين كفروا Allah mai da kalman kafirai ta zanto ita ce magaskanciyar kalma al-maghluba a barnin daya wa kalimatullah wa kalmar Allah ta'ala kuwa hiyal ulya ita ce mafi daukaka idan ka ce madaukakiya ma baka yi ba sai ka ce mafi daukaka domin uliya ala wazni fu'ula wanda wazni ne na tafdili kamar yadda idan namiji ne zaka ce a'azam idan mace ce uzuma akbar kubura asghar sugura a'la uliya kamin kenan ba za ka ce ba wa kalimatullahi hil uliya kalmar Allah ita ce madaukakiya a'a ka rage daukaka ita ce mafi daukaka ne lafazin uliya yake nufi domin akwai tafsili a ciki wallahu azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki aziz shine mabuwayi sannan hakim mai hikima cikin al'amuransa kafin ka koro aya ta gaba hadisi ya tabbata daga Salim ibnu ubayd yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma qubida lokacin da Allah ya karbi ransa qalat al ansaru sai mutanen Madina suka garzayo suka ce minna amir cikin maza a samu shugaba wa minkum amir kuma muhajirun a samu shugaba cikin ku ma'ana wannan ra'ayi na nuna a samu jagora guda nawa kenan biyu nan amir can kuma amir cikin al almuhajirun da al-ansar fa qala umar sai umar ya zo zai yanke hukunci yace mallahu misl hadhihi salat wanda duk kuke son ya takara da abubakar wajen shugabanci ya kawo ababai guda uku irin na abubakar yace na farko izhuma fil ghari yace man huma suwaye wannan guda biyu kowa ya san annabi da wa da abubakar iz yaqulu li sahibihi lokacin da annabi ya ce da sahabinsa ya ce man huwa waye wannan sahabin nasa dole suka ce abubakar la ta tahzan ina allah ma'ana Ya ce man huwa su ce kuma la ta tahzan ina allah ma'ana Ya ce karka bakin ciki allah na tare da mu ce man huwa su waye su bin da allah ke tare da su a lokacin duk sahabbai kowa sai abubakar ne da annabi sallallahu alaihi wasallam summa basata yadahu sannan Umar ya mika hannunsa zuwa ga Abubakar wa baya a hunna su duk mutane su suka suka yi a bai'atan hasanatan jamilatan inda Salim ibn Ubay yace a mai ban kai kyakkyawar a aka yadda Abubakar shine shugaba tun daga lokacin duniyar musulunci ta yi yadda shugabancin Abubakar in banda waɗanda suke ganin a zuci dai eh to da za a bai wa Aliyu shi yafi amma su ma sun yi da Abubakar din ba wai suna faɗa da shi ba duk sahabbai sun yarda da Abubakar ba wanda ya saba gaba daya har Aliyu ya yarda da Abubakar ya taya matarsa yadda lashe ta da lokacin tana fushi Abubakar ya tafi shugabanci ta zo ta ce ba ni gadon mahaifina ya ce mahaifinki ya faɗa tun yana da rai cewa mu taron annabawa idan muka mutu ba a cin gadon dukiyarmu abin da duk muka bari ya zama sadaka idan ko tana son gado saboda haka sai ta dan samu damuwa da fushi har waɗansu kwanaki ko watanni to a lokacin aka samu lokaci an yi wata shida aliyu bai zo ya mu baya ba amma wata shida nuna wucewa aliyu ya zo ya mu baya aka ce me yasa da kai jinkiri yace ko alama ba kyamar abubakar nake ba ko faɗa nake da shugabancinsa amma da aka tashi zaben ya kamata da aka tashi masa mubaya'a ko yanke shawara a kansa ya kamata a tuntube ni dan ina cikin alul baiti ne ba kuma ni ma ina cikin kaza ina cikin kaza ina cikin kaza rajin tuntuɓar sa ne yasa shi fushi ba dan an zaɓa wa Abubakar an kyale su ba wannan shine littattafan tarihi tarihin gaskiya ya tabbatar kuma yanzu shi ɗan shi'a ma da suke cewa wai aliyu ya yi takiya ai zagin aliyu ne suke wai takiya yi ya da shugabancin abubakar ma'ana waye zai takiya ba rago ba in kana da karfi me da takiya kuma ai baka yin takiya sai larura to wanda aka ce saboda jarantar sama yana faɗa da aljanu aka in shi a suka ce aliyu dan yaki na masifa har da aljanu ce yaki to kuma sai mutane su fuskare shi ba sai ya yaki sa abubakar ya kwace shugabancin ba inda bai da su ba amma abubakar yi shekara biyu aliyu na biyayya umar ya zo shekaru takwas ko kaza aliyu na biyayya usman ya zo aliyu na biyayya aka yi shekaru duk wajen ashirin da hudu ana shugabanci aliyu na biyayya bai faɗa da su ba kenan sai kuma yin ciya su ce wai ba haka ne ba da wannan ne Umar dan Khattab ya kafa hujja kan su ga wancan Abubakar jama'a kuma suka yi mubaya'a waɗansu sabon masu kawo waɗansu dalilan daban-daban waɗansu ma dalilai masu tarin yawa kaga kenan wannan aya tare da goyon bayan wannan hadisi wanda Imam Tirmidhi ya a cikin Shama'il Muhammadiyya sannan kuma Imam Nasa'i ya kawo cikin kitabut tafsir sanadin sa sahihi ne wato zamu ga tantantar shugabancin Abubakar bayan shugewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan take hadisin da ayar sun goyi bayan juna wajen tabbatar da fadalan Abubakar Siddiq sai aya ta gaba انفروا حفاظا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم Allah لكاذبون التي انفروا كفتو غبا ɗaya idan shugaba ya yi kira wajen yaki, hifafan kuna masu nishafi wa fiqalan ko ba cikin nishafi wato nishafan wa ghaira nishafi kuna masu nishadi ko ba ku nishadi ku fito wakila wani kaulin an fassara wannan kalmomi guda biyu cewa ya akuya afa da masu karfin ku da masu raunin ku wakila a wani kaulin aka ce aghniya wa fuqara masu kuɗi da talakawa wato khifaf jam'i ne na khafif wato khafif kuma mai rauni kenan imma rauni na dukiya imma rauni na karfin jiki imma rauni na rabanci da kasala sannan sai zanto kalan jam'in saqil saqil mai nauyi kenan ma nauyi na zuciya ko nauyi na kaza ko nauyi na kaza ko nauyi na kaza kamar yadda aka yi tsabani in firo khifafan wa thiqalan ku fito kwanku da kwarkwatan ku ku fito gaba ɗayan ku mawadata da da marasa zuciya masu lafiya da marasa lafiya duk ku fito gaba ɗaya idan an yi kira zuwa ga jihadi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawunanku fi sabilillah dan yada kalmar Allah zalikum yin hakan khairul lakum shine mafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamun yan har kun kasance masu sanin irin abin da aka yi tattali annahu khairul lakum lalle shine mafi alheri gare ku fala tasaqalu dan haka kar ku ce za ku yi rawanci. kar ku ce za ku yi kasalanci ku fito jihadi din wannan aya bisa ga wannan ma'ana da aka bayyana ta kiran mutane gaba ɗaya kwansu da kwarkwatan su masu rauni da masu ƙarfi, cewa a fita jihadi mansuka ce ai shafi hukuncinta wanda ta shafi hukuncinta laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj laysa alal du'afa wala alal marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا wa ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وآينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون waɗannan ayoyi sun suka ce makafi da guragu da marasa lafiya duk babu jihadi a kansu haka kuma waɗanda za a je jihadin nesa ba su da abin hawa kuma shugaba bai samu abin hawa da bai ba su ba jihadi ya faɗo a kansu waɗanda aka rarraba makaman da ke karkashin taskar ajiyar makamai ta musulunci kuma su ba su samu kamin tafiya ba ba ce su je jihadi hannun su rabbana su tsaya a gida jihadi ya faɗo a kansu ina masu cewa kar a yi tanadi wai a yi tawakkali tawakkali baka fahimci ma me tawakkali bai da kace haka a yi tawakkali shine ga makaman ga imani ka baka dogara ga makamin baka dogara ga Allah za ka yi fada da makamin amma zuciyarka ta rata yadda nasara a hannun Allah wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim wannan shine tawakkali amma ka kwanta baka da komai kace tawakkali wannan ko alama ba tawakkali bane rabanci ne da kasalanci da kuma jahilci hada da juna wanda ba abinda zai gadar sai ci baya ga al'ummar musulmi dole al'ummar musulmi su yi tanadi tanadi na aƙida. tanadi na kimtsi da shiri tanadi na horo kowa soja ne ba wai sai an kai ka barikin soja ba horar a gidan ma ka rinka tsalla kana ma bayan sallah asuba ka gyara ka saboda da ka sarfe idan a yankun kana taka mata takala ɗaya ɗaya rinka tsallake biyu biyu uku uku samu karfi samu jarumi a samu jarumi dan koyaushe gari ya dugu dugu zuwa kai kai kaji mun yi kiran sallah a masallaci to ka san cewa lalle ta baci idan muka ce as-salatu jami'a ko wani abu ke lalle wani abu ya faru lalle wani abu ya faru lokacin da musulunci ke da kimarsa da mutuncinsa wato musulmi sa da karfin su sama da yanzu suna yi wa musulunci gata sama da na yanzu ku sani fa kafirai na yahudawan banu kainuka'a mace ce musulma ta je sayayya kasuwa sai ta sa hijabi sai yahudawa ke mata dariya sun yi sun yi da za ta kwaye jikinta su ganta ta ki ta rufe jikinta sai ta tsuguna tana saya wata hada a kasuwa sai wani bai yahuda irin shi ciye sai ya so jikinta sai ya dauki haɓar rigarta ta ƙasa sai ya daure da haɓar rigarta ta sama ba ta sani ba tunda suna tsugune lokacin da ta tashi kawai sai tsirrishin ta ya bayyana da ta yi ƙara sai ƙara ji ta faɗi mai da ya faru sai wani musulmi ya ji sai drama kan wannan bai hudan ya kulle masa kai nan ta ke kafin a je ko ina yahudawa suka kai masa hari manzan Allah ce to su kuma kai musu hari aka zagaye su wajen kwanaki ba ci ba sha ba shiga ba fita yunwa ta kama su aka yunwatar da su aka azabtar da su aka ce an haramta musu zama a madina ma gaba daya aka kore su zuwa kasar sham aka ce jaziratul arabiya ma kasashen gulf din nan kar inda za su sa abin nan sai sun tafi can kasar sham kusa da yahudawa can su tafi yahudancin su Allah ya saukar da suratul hashr gaba daya akan wannan huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ما ظننتم an يخرجوا wa انهم مانعتهم mani'atuhum من min Allah yau tun روا ake ruwa شنيوا tana shanyewa an kashe ma zangon kasa an kashe ma kafanta an kashe ma اي abin مسلمتين ني ا لوكاتين نان ne a lokacin nan bai karfafa ba cikin zukatan mutane kuma ana makirci sai rikicin Hausawa da Katabawa amma kowa ya san me ya faru a Kaduna da karshen nan rikicin musulunci da kafirci ne da haka ana ambatan sunan musulunci to wannan ranar yake jin tsoro bari ya zuga mutane a yi rigima musulmai sun yi zanga-zanga a kaduna kafin arnasi kwana nawa suka yi suna zanga zanga lumana ko fera ba a kashe ba ko mage ba a tsorsar ba jafa duwarin ta ba wanda ya kashe ta zanga-zanga haka aka kyale ta zauna lafiya amma su suna yin zanga-zanga a zuwa fito da kai daga mota a ji maka mutunci a watsa maka abin nan aka shiga har gamban house a tarihin duniya idan aka yi wannan cikakken har gamban house amma duk ma'aikatan tsaro ba su komai ba to amma da aka taba masallaci fa aka ce shari'a ake fada da ita sai bayan Allah waɗanda dama sun tanadi kansu rijalun sadaku suka tashi suka ce ba dai shari'a ba ba dai a taɓa shari'a ba zauna lafiya wai maganin mu janye su tsammanin su za a janye in sun yi wannan hayandar lokacin da suka yi rigimar ranar lahadi aka kwana ana yin litinin da safe sai gwamnan ne da ya ba hannu ita shari'a jiya kuma laraba sai ga sakwato shi ma ya ba hannu shari'a yanzu me ya rage ka san akwai waɗansu gwamnonin suna da ba abin da zai fito da su sai hayaki mai fudda na kogo sai sun ga can shari'a can shari'a can shari'a ka fita ɗaurin aure ka je mutane su ce shari'a ka je kankan ka ambaci jam'iyyar ka a ce shari'a wannan daga lokacin mutum zai sake lissafi انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ce ku fito kanku da kwarkwata ku yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ku yi yaƙi da jihadi don ɗaukar kalmar Allah wannan ce fa alkhairi gare ku mun ce wannan aya an shafe hukuncinta da wuce aka shafe da ayoyin da suka bada hanzari ko cewa masu hanzari ba sai sun je yaki ba to sai Allah ce law kana aradan qariban wa safaran da atqasidan law kana aradan qariban da a cikin jihadin nan akwai wata hada makusanciya da za a samu da an fita a samu wa safaran qasidan da tafiya wadda take matsakaiciya ba nesa ba za a je lattabuka munafukai da sun bika walakin ba'udat alaihim shukka sai dai ratan tafiyar yayi musu nisa sai suka ba za su iya binka ba wa sayhalifuna billahi amma duk da sun ki zuwa za ka ga sun suna rantsuwa da Allah la ilaha illallah rantsewa za su yi da Allah su ce la wallahi da mun samu daman fita ba dan shagulgula ba la kharajna ma'akum da mun fita tare ku wani shagali da su fita Allah ce suna halakar da kawunan su ta hanyar rantsuwar ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakazibun Allah ya san cewa ƙarya take haka munafikai suke ba za su fita ba uzuri za su bayar idan an dawo kuma su rantsuwa wallahi ba dan kaza da kaza mu ma da mu za a ji ƙarya suke ba wani kaza da kaza da haka muna nan muna kallon su yanzu kun ga abubuwan da suka faru a Kaduna sun fara fito muna munafukai muna ganin su kamar yadda na faɗa yau a Juma'a sun fara fito da munafukai ana ganin su aka kashe musulmi a zangon kataku da umar duku da bugaji da wani ne galadanci ba wanda yake uffat a kashe a tafa a balewa ba wanda yake uffat a kashe aina ba wanda yake yanzu an yi rigingimo a kan shari'a a kaduna wai sune za su fito suna cewa musulmai ba su yi kaza ba wai don me za a yi shari'a wai a bari an yi gaggawa wai a tafi a hankali abin mamaki duk da dattijan takar galadanci profesa galadanci ya je kaduna ya je wai aiki da shari'a din nan a matsayin sa ta cikin tsare-tsaren rayuwa wai kashi goma ne cikin ɗari kashi casa'in cikin ɗari wai dai ya tafi kawo nan mu mu kanmu kowa ya je wannan kashi casa'in din kar a zuwa ba samu tare kan kashi goma taron da aka yi na kaduna nan ko ga sarakunan gargajiya sun je federal gamman ce ta biya kuɗi a yi taro da sunan shari'a amma a gabatar da waɗansu takardu da za su raunana mutane duk da haka profesa na university na maiduguri idan ya fasa kwai a wajen duk sai ya kasance takardarsa ta fi tasiri sama da takardar matsoratan duk sarakuna suka rataya amma wajen su suka je ba mu gansu a naida ba ba mu gansu a zamfara ba wallahi yau da gobe tana tafowa wannan shari'ar Allah ne kawo ta a haka ta fito a yanzu kar ku ɗauka tasirin wani mutum ɗaya ne lalle akwai mazaje da Allah ya tsora a gaba ake ganin su amma dan kun kawar da ɗaya goma za su tashi a madadin su kar ku taba tsammanin cewa za ku iya sayar da abun da dabarin ku ko nuku nuku ku yi maza ku dawo a tafi da ku kwanakin nawa ne kun fara tsufa bauli ya fara baku wahala amma duk da haka kun kuna bata kan ku lokaci an ki ganin ku a wajen shari'a in banda mai martaba sun shin kano da ya kuka da karamar sallah ya bayani ya ce lallai a tabbatar da shari'a waye cikin su duk ba sun kame ba sai yan kaɗan sauran duk sun tsaya kuma gashi ba su da matsayi a kasar yanzu ake rigima constitution aka rubuta a kasa ta Najeriya mai mutum miliyan 100 da wani abu tun daga alif din constitution din har ya sa tun daga a zuwa z din sa ba inda aka ambaci sarautar gargajiya cewa ko ayi ta ko kar ayi ta kawai aka yi ta tajawuzin aka yi banza saboda sun kyale addini su su dawo addini su gani wallahi duk sarkin da ya wuce gaba ya ce gaba dai gaba dai shari'a zai ga Allah zai dawo masa da martaba amma duk wanda ya makale a fada sa kuma shari'a za ta same shi har kuma ya zai kuma Dalatin. afa an anka azim لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين التي أفى الله أنك أبنجي يا مك هنزلي يا مك أبوى يا كيوانا النبي أما لما أذنت لهم جملة كيمس إذن زما أجدا kyale su su fita ta ya ta bayyana laka allazina sadaku har waɗanda suka yi gaskiya ta fuskar imanin su su bayyana gare ka wa ta'lamal kadhibin kuma har ka gane makarisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da munafikai suka zo suka ba ta hanzari wajen rashin zuwa yaki sai ce ku zauna ba komai sai Allah ke zargi gare ki amma zargi bayan ya yi masa afuwa dan kwantar da hankalin annabi dan nuna masa kusanci da ubangiji sai Allah ce afallahu anka Allah ya yafe maka lima azanta lahum dan bai kai musu izini amma kuma a ce lima azanta lahum sannan in ya faɗa a ce afallahu anka Allahu akbar manzo sallallahu alaihi wasallam ke saboda matsayin sa auren ubangiji lima azinta lahum dan me kai musu izini wannan fa duk bayan an riga an ci an maka afuwa ai bai kamata kai musu izini ba kyale a fita har ka ga mummunan gaske da mummune na karya. duk wanda ka gani a tarukan musulunci yana bayyana yana kare mutuncin musulunci da musulmai mummunan gaske kenan sardauna abin da ganji dan kwarai sun riga sun taka rawar gani kowa ya ga irin yadda suka kare musulunci da musulmai a kasar nan da irin yadda suka sa tsayin daka sakamakon haka aka yi kitifishin da aka kashe su siribado su a abubakar safa a kwalewa su wane ne zarata da so gabata amma yanzu ga nan da waɗansu waɗanda ake kira da tije na arewa ba ruwansu da musulunci siyasar nan ta zo kuma a kunyata su suka fito mana da arne suka sa a garin a gaban mu cewa dole sai an zaɓe shi duk yan kasar shi suka kishi mu muka zaɓe shi a arewa ga gashi kuma yazo yake wulakanta su hatta wanda aka ba ministoci bayan an yi taro da dukkan ministoci kuma sai a ware yan arewa can ba su sani ba sakin wani taron kuma da ministocin kudu a sake wani sabon taro kawai sun zama hoto ceremonial minister ministan biki a nuno ka a jarida amma ba minista da ke yanke kudurori na ma'aikatar sa saboda mai sun Allah sai Allah nuna musu tun a duniya su banzaye ne dai idan an samu masu hankali su gyara Allah sai hankali dole mu faɗa da zafi su ma sun tantana mana wahala su suka gadar mana da shi bayan da muke fama da shi a arewa da wulakancin da muke gani ana mana mu musulmi a kasar nan duk su suka gadar mana saboda haka dole mu faɗa musu da sati sun tsantsana mana kuɗa ga samari na miliyoyin samari a arewacin Najeriya suna yawo suna ragaita ba makaranta ba ilimi ba aiki yi saboda ba mu samu da tije na garba su lokacin da waɗansu su ma suka je soja aka ce sun yi kaɗan sardauna yake ya bi lokaci son ƙara masa da tsawo na ƙara miki mita biyu a ɗauke shi dan gajejjeru fa suka je soja sai ki abin da ce ya ƙara musu mita biyu sardauna a dauke su aka dauke su suka zo har suka shugabanci amma ba su mana komai ba Allah ya ce لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمستقيم إنما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وأن سكي إيماني دا الله دلانا كرسي باسا نيمي إذنك يا كي النبي ويا كي شوكبا an yi jahidu bi amwalihim wai dan kasi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su su nemi izini cewa ba su da masu zauna a gida ba sa yin haka wallahu Ali bil muttaqin Allah masani ne dangane da masu takawa inna ma yasta'dhinuka allazina la yu'minuna billah su dai waɗanda suke neman izini ka ba su dama su zauna a gida da mata su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba Wani yawmin akhir bi su yi imani da ranar karshe ba wartabat qulubuhum su ma sun yi shakku game da lahirar suna ganin wai lahirar nan mako gaske ce wato ta maguji wai da gaske ne da na bara da suka mutu da sun dawo in dai akwai wahala shi tauhidin ba ma guje wai ragowa suka sha wahala ta biyu tunda dai har na ba suka je bayan sun mutu suna ta giya kuma suka zauna to lallai ba wahala wa hum fi raibihim yataraddadun su fi raibihim a cikin shakkar su yataraddadun suna kwan gaba kwan baya sun kasa tsayawa a wuri jama'a sai mu dakata a nan gurin saboda lokaci ya ja abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya fi mana assalamu alaikum yana magana ne akan cewa a karatun da ya gabata an yi maganar annabi uzairu alaihi salam to menene takaitaccen tarihin annabi uzairu a gaskiya ba ni da wani tarihin sa cikakke na rayuwarsa ta hanya ingantacciya idan na ce hanya ingantacciya ina nisan samuwar ayoyi da suka yi bayanin rayuwarsa irin yadda aka yi bayanin tarihin annabacin qur'ani ko waɗansu hadisai ingantattu kaga duk abin da ka samu galibin isra'iliyya ce irin wanda babu da tabbas ɗin tabbatuwarsa ta hanyar wato sahihin hadisi ko kuma ayatul qur'ani da haka irin waɗannan al'amura na gaibu abinda bai inganta ba ta hanyar qur'ani zahiri ko hadisi sahihi baya halatta mutum ya tsoma sa gudun karewa Allah ƙarya ko sa. wannan kuma yake cewa ya kamata a yi wa 'yan uwa mata musulmi bayani don akwai waɗanda suke jin tsoron kafuwar shari'ar musulunci don wai za a tilasta musu hijabi akwai kuma waɗanda suke jin tsoron kafuwar shari'ar musulunci wai dan an ce wai aure zai yi arha wannan magana akwai wani makiyin Allah da ya magana a rediyon Kano daga cikin waɗanda ake ganin na hannun daman gwamnati ne yake wannan shagufan maganar a gaskiyar al'amari suna yin haka ne don su zuga mata a matsayin mata su yi bore su yi tawaye ga hukuncin Allah wanda wannan zai kai su zuwa ga yin radda wanda za ta kai su zuwa ga dawoma cikin wutar jahannama idan aka ce ya mace ta sa hijabi gata aka yi mata jiya ko in ce tun shekaran jiya muna zamfara muna cikin garin gusau mun shiga garin gusau karfe biyu da minti biyar na rana babban abin da ya fara daukan hankali na lokacin an taso da yan mata yan sakandare kowace cikin hijabi abin mamaki hatta arnan sun sa hijabi ta sa hijabi amma kuma ga shi ta sa katon cross sai a daidai ba ke daidai ki bayyana mana tsiraici ba inda ake shari'a to wannan yana toshe kafofin barna masu tarin yawan gaske to ga can arniya ta sa hijabi ke musulma kina jin tsoron a ki sa hijabi wannan kenan amma magana ta biyu cewa idan an tsayar da shari'ar musulunci mata za su yi arha aure zai arha wannan duk zancen ƙarya ne tunda ai shari'a haka ce za a yi ita ko shari'an nan makaminta shine qur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai da tabi'u tabi'ina babu wata aya cikin alqur'ani ko wani hadisi sahihi daga manzon Allah ko ijma'in sahabbai ko na tabi'ai ko na tabi'u tabi'ina da ya kai da yawa ya mace abin nan sadaki hasali ma malamai sun yi ijma'i gaba ɗayan cewa aksaru sadaki la hadda mafi yawancin sadaki baya da haji ma'ana za a sa da dubu goma za a sa da miliyan ɗaya za a sa da miliyan ɗari ma yan wanda za a yi wa zai iya biya kaga duk sun yi sun yi jima'i akan haka to me wani zai zo ya ce wai idan an yi za a tsayyade abin nan wai mata za su yi arha wannan zancen banza ne zance ne na mutanen da suke jin haushin shari'a kuma suke kokari su yi amfani da kalmomin bakin su don su aibata shari'a ɗin ga musulmai musamman ko mata don su yi wa shari'an nan tawaye da bore an gane ku saboda haka wannan magana ba su da asali ko ba su da wannan kuma yake cewa mutum ne ya samu yaro jariri an jefar da shi akan titi ba san wace ce mahaifiyarsa ba balla sana'u ba shin ya halatta ya kiraye shi da sunan eh, ya halatta ya sa masa suna ya yi masa hidima wajen ambatan sunansa ya halatta ka sa masa suna ya halatta ka karɓe shi ka rene shi a gidanka kuma kana da lada mai tarin yawa in kai haka zunubin iyayensa daban in ma zina aka yi aka ji kunya aka jefar da shi zunubinsu daban kai bai shafe ka ba kai ka kyautata ma dan adam manzon Allah yana dukkan wani ma'abucin hanta yana bukatan taimako ballantana kuma dan adam ko da dabba ce tana bukatun taimako ballantana dan adam da haka ya halatta ka ka dauki yaron nan kuma ya halatta ka sa masa suna suna da kaga ya dace kyakkyawa cikin musulunci idan baka san tunda baka san baban shi ba za ka kargama masa wani suna ba da abin sunan babansa sai ka kyale shi da suna sai kuma ka bashi lakabi idan kana so ka hada guda biyu to amma ka ambace shi da sunan uba baka riga ka san shi ba to kuma in baka sani ba kaga ba za ka ambata kenan tunda Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din idan mutum ku sunan babansa ba sai ku san dan uwana cikin addini wannan shine ladabin addinin musulunci wannan yake cewa ya halatta mutum ya karatu alkur'ani ba tare da alwala ba eh ya halatta dan kai karatun alkur'ani ba tare da alwala ba wannan babu laifi a kanka amma an fi so ne ya zanto lokacin da zaka karanta alqur'ani kana cikin hali mafi kamala cewa an fi so yana nuna musahabbanci kenan baya nuna wajibi wannan ke cewa me hukuncin yin ibada irin ta halwa da ake yi ibada ta halwa sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da dinta abin da yake daidai shine itikafi an gane ko itikafi shine daidai itikafi ko kaga ba a sai a masallacin da alal akalla ake yin salloli guda biyar dan karka tsaya ka je ka yi itikafi a gida ka shagalta da mustahabi ka kyale wajibi shine sallar jami'i to kaga masu kalwa a ajiye ka wuri kai kwana 40 kana kalwa ko kwana 50 kaga alal akalla juma'a nawa za ta kubuce maka juma'a uku ma manzon Allah sai in ta kubuce maka ana jin tsoron za a zare imani cikin zuciyarka balla tana juma'a biyar ko shida ko sama da haka sallar jam'i kuma abdullahi dan mas'ud yake cewa lalle sunnar annabin ku sai abin da yake nufi da sunnar annabin ku wajibin da annabin ku ya rayar da ku akai ya dora ku akai yace walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum da za ku kyale sunnar annabin ku lalle za ku fata to dan haka halwa kuwa za ka samu cewa mutum ya je adadin kwanakin da zai bar sallar jam'i wani lokaci har ya bar juma'a ko bugu da ƙari ya zanto zikirin da aka ba shi yake amfani da shi kuma ba daga annabi yake ba wata bid'a ce ya dora kai kaga bid'a bid'a akan bid'a kenan zulumatun ba'du babu fawqa ba saboda haka masu da'awar sufanci ne suka kawo a madadin wannan sai kai abin nan annabi ya kalwa ba amma yayi itikafi yayi itikafin kwana goma yayi na kwana ashirin a wadan sarwayoyin ma yayi itikafin wata daya yayi itikafi cikin ramadan yayi itikafi cikin shawwal dan ya nuna halatti yi ko da a cikin wajen watan ramadan ko matan su ma sun yi itikafi lokacin rayuwarsa bayan mutuwarsa ba kuma sun yi itikafi kamar da bukhari ya kawo waɗannan hadisai dan a nuna itikafi abu ne da har mata na iya yi in sun sami izinin mazajen su wannan shine sunna amma a ce halwa annabi yayi halwa wannan sufayi ne so kawo ta kuma kamar da muka faɗa galibin abin da ke cikin tabbata ne wanda ke cewa ma'anar wannan aya fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi abinda ake nufi adam ya karbi waɗansu kalmomi daga wurin ubangijinsa ya yi amfani da su don neman tuba fata ba alaihi sai Allah ya karbi tubansa wannan kalmomi kamar da malamin tafsiri ke fassarawa su ne wato rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya Allah mun zalunci kawunan mu idan baka yi mana gafara ba idan baka ji kanmu ba za mu kasance cikin waɗanda suke tababbu mai tambaya da tsawo ko da suke rubutun ta bai fito ba kaga sai sai mun hakuri ke wannan yake cewa a suratul tauba ta zo babu bismillah amma kullum sai na ji mai jan baki yana yin bismillah wani mai jan baki amma dai ba malam sa'idu ba in dai anan kake baka taba jin malam sa'idu ya bismillah suratul tauba ba in waɗansu masu jan bakin ne ka sun yi tukun wannan kaga daban abin da ke gaskiyar al'amari shine su sau ba bismillah a farkon ta haka idan ka zo ba za ka karanta bismillah ba idan daga kanta za ka tashi za ka yi isti'aza ne idan kuma ka kammala amfani za ka shiga cikinta to nan gurin za ka shiga kai tsaye ba tare da bismillah ba a wannan lokacin kana da wajahi guda uku a wurin malaman kira'a ko da ka yi alwaslu wato kai wasalin karshen anfal da farkon suratul tauba ko kai alwak wato ka tsaya karshen suratul anfal kai numfashi sannan ka fara da suratul tauba kai tsaye ko kai as-saktu shine alwaqfu bila tanaffus ka tsaya karshen suratul anfal ba tare da numfashi ba kuma ka fara da suratul tauba kai ya kake shiri ta hakuri mana ba ka da abin da nake faɗa a sai hakuri sai na gama faɗa ba ka san abin da nake faɗa to sai ka saurara kai kun gane ko wato alwaslu ko alwaqfu ko as an gane ko kamar ka ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim براءة من الله ورسوله kaga kayi tsaya a can yi numfashi ka fara da nan ko kuma kayi astak ne ka tsaya ba tare da yi numfashi ba wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim براءة من الله ورسوله ko kuma kai waslu shine ba tare da ma tsaya ba gaba daya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi inna allaha bi kulli shay'in alimun bara'atun min allahi wa rasulihi ci gaba kaga wannan ya halatta cikin waɗannan wajehin guda uku idan kuwa daga farkon suratu bara'a zaka fara karatunka kaga kana da wajehi guda biyu shine isti'aza din ka haɗe ta da sura farkon sura ko kuma isti'aza ita kadai sannan farkon sura kadai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله ko كهديك كوكي ko كوكي وانتم fi halati wasliha bil anfal aw fasliha anha amma yin bismillah a farkon ta to ya zama safawa safawa ke shine imamu shafi'i ke cewa mahama tasilha aw bada'ata bara'atan litanzilha bis sayfi lasta mubasmila ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من كلا eh eh kana tsakiyar sura ya halatta kai basmala waɗansu malaman suka ce bai halatta ba waɗanda suka ce bai halatta ba ta suka yi hukumu ajza'iha tabi'un li awwaliha bangarorin ta hukuncin suna bin farkon ta saboda haka sai suka ce ba za ka yi bismillah ba ko da daga tsakiyar ta ne ka fara waɗansu kuma suka ce a. farkon ta ne yake da hukunci don haka tsakiyar ta kuma wannan yana nan a matsayin ja'izi in ka ga dama yi in ka ga dama ka ki wannan shine zance mafi inganci eh ai ne na fahimta to wannan mai takardan kamar abin nan doguwa haka kamar ta san ban fahimci tambayoyin ba lokacin karanta ta wai yana son wannan kuma yana son a faɗakar dangane da sakamakon labarin da Jamus ta bayar yanzu karfe bakwai to kaga karfe bakwai din ayi da nan gurin cewa ubasan ya ce duk wata shari'a da take cikin Qur'ani ko duka littattafan musulunci ba wadda ta dace da tsarin mulki sai rabon gado da aure kawai ba mu ji wannan labarin ba a halin tunda muna nan a zaune in ya kama ai magana ba lalle bane ai magana yau dan abu ya faru yau ba lalle bane ai magana yau mu rinka irin wannan hakurin mu bari mu ji tushen zancen me ya faɗa ai dole dai inda an tashi ganin zuwa gobe za a ji kila waɗansu kafofin watsa labaran masu ƙara yaɗawa ko gobe da safe ko menene ko wani cikin gida su faɗa kaga lokacin sai a san ansar da za a baki amma dai abin da nake so kawai in ja hankalin yan mu musulmi ne. na farko irin waɗanda suke mana munafincin nan wanda idan an cuci musulunci ba sa cewa komai sai musulmai sun yi ramuwa su tashi za su tsaya suna wani maganganu gara su rufa kansu a asiri tun farko su yi turu dan idan suka dame mu za mu fara sissi ne musu a masallaci mu raba tsinuwa kuma a makarantun islamiyya a yi sissi ne musu albarka dan sun bayyana a matsayin mutanen banza haka kawai da an baka mai bada shawara na shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa irin yadda bugaji sai ka zo kana wani kwane-kwane akan shari'a dan shakiyanci lokacin da aka ce mutane a zangon katab kuna ina dubba kuna nan ba arewar ko irin yadda Umar yi yayi azzalimi ma irin waɗannan wasu za su fito su wai wai shari'a musulunci daban siyasa daban sheki irin wannan tafsirin da kowa ya san satar da ya a kasan nan ya fita aka je aka wafatar sun lokacin su bari za a sato shi a kwati yanzu kawai dan dai kasar ta zama mutanen banza ki shugabancin ta suka kyale shi yazo ya zauna a ciki wannan ne kuma da da bakin yin magana game da musulunci to wallahi muna ba su shawara ko su dawo cikin musulunci tsundum kwansu da kwarkwata su ko kuma to mu da su ne wallahi za mu ci gaba da su tsine musu albarka mu kama su mu tsine musu kuma bi idin Allah ta'ala Allah zai karba addu'a wani abun mamaki shine kamar yadda malamin mu da amare faɗa duk arewacin ƙasan nan masu mu da shugabanninmu da sarakunanmu da kowa da kowa ɗinmu ne fa suka wa ubasan jigata an ɗaure shi lokacin abacha abdulsalam shugaban ƙasa musulmi ne shi ya fito da yan siyasan arewa da tijan arewa kuma suka ba shi kuɗi kuma suka yi yakin neman zaɓe suka faro kamfen ɗin ma daga maiduguri birnin shehu nan suka fara tallata obasanjo suka zagaya da shi kasan nan suka wanke shi ta kowa ya gan shi abdulsalam gatan da yawa obasanjo ba wai ma kawai ya yafe masa zaman kurkuku ba a'a laifin da aka kama shi da shi ya kankare yake babu shi wanda fito da yi da shi a kurkuku da bai kare laifin ba har duniya sanar da kasa ba zai shugabancin kasa ba ko na kalgaman ba zai ba a ka'idan tsarin mulki amma a kare laifin abinda bai yi ba aka abinda yayi din aka ce bai yi ba aka zo a tajire suka ba da kuɗi mai miliyan ɗari mai miliyan nawa aka yi kamfen duk a arewa ba aka jefa zuzurutun ƙuri'a daga arewa aka zaɓi ba su yana hawa kan karagal mulki sai yake neman goyon bayan yan uwansa tun da ya hau aka rantsar da shi yake cire yan arewa da musulmai daga mukami har yau bai fata ba tun da ya hau aka rantsar da shi yake cirewa ya cire wannan sai kana mataimakin shugaban a ma'aikata sai a kori shugaban idan mataimakin musulmi ne mai bi masa ma musulmi sai a je kasa da kai da mutum biyar sai a ɗauko mutum sai a ce ne shugaban kun ga ku wannan guda hudun da da ku ci shugabanta su dole sai dai ku ritaya duk haka ake mana fa duk ana gani duk ake mana wannan siyar yan uwansa suna zagin sa suna cin mutuncin sa yana ƙara ba su mukamai yana ƙara ba su duk abin da suke so me yake tunani in ya sauka ba a Kaduna zai zauna ba ba a Kano zai zauna ba ba a Katsina zai zauna ba can zai zauna cikin da haka bari ya gyara mako masa kafin ya zauna cikin su to kai kuma kana garin mu kana shugabancin mu ka tsare karaga da ƙuri'ar mu kuma sai kake mana shakiyanci don neman goyon bayansa shi to idan ka sauka ina za ka koma da zama ogo mu sho ko ina shi ne ya san zai koma can sai yake neman yadda su tun kafin ya yi ya sauka kai da ka in ka sauka ba inda zaka kana cikin mu kuma kana neman ka bata da mu Don shi ka faranta masa rai to maganar cewa ya ce tana cikin constitution ko kare ce tuni an yi fashin baki wannan tufka da warwara da yake shari'a dai bi izinin Allah ta'ala ta zo kuma za ta tabbata mu abin da muke bukata ga dukkan wani musulmi wanda yake cikin gwamnati da wanda yake cikin wajen gwamnati da attajirai da matasa kowa ya fuskanci Allah kai tsaye kan maganar shari'an nan ba ja da baya wallahi duk wanda ya ja da baya in ka san kai rago ne abinda muke fata kai shiru kai mada da a asirce sai ka ce zaka ba mu hakuri mu daina maganar shari'a Maganar ka ba mu hakuri ba fa za mu yarda da kai ba wallahi da ka ce za ka ba mu haƙuri mu daina maganar shari'a kiyamun lalle za mu yi mu albarka maganar mu ya haƙuri kan maganar shari'a babu ita yaya aka wai da san ba haƙurin muke ba ake mallakar mu ka ba kirista haƙuri su haƙuri mu mallake su mana a'a saboda haka ba da baya abinda muke bukata samarin mu matasan mu a shiga cikin kimki a shiga cikin shiri a shiga cikin komai kuma a karan kanmu mu ɗabbaka al'amuran nan cikin maganganunmu da ayyukanmu a gada gaske muke yi a masana'antunmu a kasuwanninmu a masallatanmu a makarantun islamiyanmu a ofisoshin gwamnatinmu dukkan wanda yake wani ofishi na gwamnati kawai ya zama ustazu ƙarfi da yaji wallahi tallahi kai ko ɗan sss ne kai ka zama ustazu kawai gwamnati ta sa ka kai mata laikin asiri kai kuma kana kaje kana lekowa musulunci a firinta ka wa musulunci ba haka arna suke ba kasan nan kullum haka suke kai ne baka da matsayi kai ma'aikacin gwamnati ne su ma'aikatan kiristanci ne to musulunci zuwa ma'aikatansa in kai saki dan kana babban dan sanda ko kana babban soja ko kana dan SSS ko kana dan wace ce ma ka yarda da musulunci kai baka da addini duk dai abin da kake da shi na mukami fa ka gama ya musu hidimar sai ka tsufa kuma sai su yi maka shaya ka zauna kana karban fansho daga latiti kuma lokacin da naka nemi tarbi mai kwaya talatin kana neman ina masallaci ke a unguwar ka rinka jam'i wai Allah za ka yi wa wayo ka mutu kana jam'i Allah ya riga ya ya inna rabbaka labil mursal yana nan yana jiran ka ba kai tsaya ba gara ka gyara tun kana cikin aikin duk waɗansu bayil ka cancanta su wai yanzu duk masu maganar shari'a waɗanda aka san malaman da suka zake a kan shari'a ana ce musu bita da kulli hatta telefon ɗin su ma rikodin ake aji mai muke cewa muna cewa a yi shari'a ko kuna muna da wata ajanda a boye ne ko kuwa da mutumin da ya hudu bar juma'a ya faɗi shi shine sai ya boye a telefon <laughs> me na boyewa a cikin harkar shari'a yo in kana so ka ji meye ra'ayin Jafar ba yau ba kana ganin kai ba gobe ka je kuma an gogoro ka ji mana sai ka bi wani talban an bi diddigi ko kana son ka jira ra'ayin Dr. Ahmad ko Malam Ibrahim Khalil ko wani dukkan wani malami mujahidi duk maganar ma a fili take a kari ta. wa amma sai tsana wani a kyakkyar abin nan wai a jimi kake cewa a telefon kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza a jima na abin da kake faɗa shine qala Allahu qala rasulullahi Abdullahi dan Mas'ud ce in sun sa takobi a nan gurin kafin ya wuce nan na san wani hadisi da zan faɗa sai na faɗa kafin su yanki lokaci kuma abin da yasa ƴan uwan musulmi muke masa zafi fa takaicin yayi takaici su arna fa lallaban yan uwan su ke ko kuma sai ku musguna mana su faranta musu suke ko kuma sai ku bukanta mana ko kun yin addinin nan a samartaka ku so ku ce mu ma samartaka mu mai da ku samarin banza so kariya da tijan banza to mu kuma ci to mu zama to ku kun ki sai kuma ku ce mu ba za mu yi ba Allah bai ce in kun juya baya zai kawo wasu yastabdil qauman ghayrakum haka Allah ya ce to saboda haka in kun san ku matsorata ne ba mu ce ku jefa kanku cikin hadari ba ku yi shiru kawai shiru kar ku karanta komai amma ku sai kuna wani nagunci a BBC ko a wani jaman abin da zai dawo muku shine mai alƙalusi mu shine muku duk kula da shi wallahi ka ga mutum a kasuwa da sun san ragga wallahi abu na karshe jama'a kun ji dai an fulfaya tunan ana cikin magana ta tsaya ha kuma jiya ma ana cikin karatu to abinda masu gyara suka ce an fulfaya din tana da karfin gaske wanda speakers din da ke sama sun yi mata kaɗan suka ba da shawaran samfurin da za a saya na speaker din wato samfurin ahuja wannan ahuja din kuma ya zanto cewa alal sun kai hudu zuwa abin da ya sama kasu kasa hudu duk wani samfuri da za a sa mata in suka zanto kaɗan ko adadin bai kai ba za su iya konewa saboda karfinta yanzu kaga abin da ke ciki shine muke fama da shi da haka daga yau ila ba za mu iya ci gaba da karatu ba sai fa in kun yi wani yunkuri a yanzu din nan da kuka bayar da wani gamamman taimako da zai iya sa a gyara ta tare da sabis din generators dinmu sannan sai karatu ya ci gaba in ko har kuka ki to sai a haƙura har sai ranar da Allah ba ku halin yi wannan shine gaskiyar labari da zan faɗa tunda yanzu dai kun ji ana cikin karatu su tsaya cikin duk wanda yake da shirin zai sayo to ya sayo samfurin ahuja kuma babba kuma ya duba mai quality one kada ce tunda sarka zai bayar bare zai so mana kowace irin speaker lahira ka fa kake so horin iri kake so a baka a madadin to kuma sai ka bada kowace iri da haka mai kyau muke so a yanzu waɗanda suka saba karɓar taimako za su zagaya su karɓi taimako kuma da Allah ba da taimako mai tsoka kar wanda za a ba da taimako mutum ya ba da canjin goro dan Allah a ba da kuɗi masu yawa masu tsoka wanda za mu yi gyara tunda dai an yi kabbara da karfi to kuma sai a ba da wani abu mai nauyi kai ku za ka Thank ba za mu tayar da sallah ba sai kun ba da taimako muna kallon kowa ya zare ya saka kowa ya zare ya saka muna kallo mai tambayar ka fadi ne to kana ne ba dan Allah yi ba sai ba baka lada sai Allah ta lada ta baka kuma zaka dana yana muna da ni da mun ba tana da wata da ake magana goma sha biyu ne kwanaki da ke cikin wata waɗanda za a kirga ko a ce musu wata wannan kwanakin a sha biyu amma shi watan da ke fitowa ɗaya ne wannan magana cikin bayan sun da watan kwaya ɗaya ne shi ake cewa da suna kamar kwanakin da ke cikin wata suna ake kira shahar wanda ayar tana magana shahar ne a nan kwanakin da ke ana ƙara tunatar da mutane cewa gobe idan Allah ya kai mu da safe akwai gagarumin taro wanda cibiyar addinin musulunci ta abubakar siddiq ta shirya karkashin jagorancin dan uwa malam ibrahim khalil za a yi wannan taro a nan makarantar koyon shari'a da ke kan titin jami'ar bayero school of legal studies gobe in allah kai mu karfe tara da rabi na safe cikin masu jawabi akwai 'yan siyasa akwai kuma malamai cikin malamai akwai malam ibrahim umar kabo cikin 'yan siyasa akwai dan masanin kano da haka ana bukatar jama'a su yi dafi wajen wannan taro allah ba da ikon zuwa sannan kuma jibi idan allah ya kai mu da magariba akwai lacca da za mu yi dangane da kusantowar aikin hajji din nan da ni da malam Abdulwahab a masallacin da nake karatun Riyadu Salihin da ke can Ungogorod daura da Daula Hotel wato bayan bankin nan na Liberty ne ko menene titin Liberty Bank wannan karamin titi Ungogorod a nan za a yi lacca da magariba dangane da abin da ya tafi aikin hajji go jibi kenan wannan baya hana karatun mu na gobe na riyadu salihin akwai shi da magariba kuma jibi lecture da mudi da malam abdul hab da magariba insha Allah ta'ala duk kowa ba da taimako baya daya kawai bismillah daga kai shi kenan maganar ne tana nan tana nan insha Allah tana nan eh za ka ji ta insha Allah tana nan na'am bismillah eh ya ambace shi ne a matsayin suna a'a ne tambaya ta kaga bai ambace shi a matsayin suna ba bai ambace shi a matsayin suna ba to ka ana nufin ka ambace shi a matsayin suna za ka ambata ne sabanin su kuma koma mai aka ce da karshe me nace don cewa fi inganci shi ne su wanda ka faɗa yi su ka gani ba wani magana kuma komawa baya wa alaikum salam wa alaikum salam ina jinka ka wace aya ban ji ba Eh. a cikin karatun da ta ji da an riga an warware matsalar cewa ku fita gaba daya wannan ba haka bane tun daga waɗansu an ba su uzuri laysa alal ama harajin wala alal harajin harajin wala ko kaza wa kaza ka ka ba sa cin da juna ke na'am zance mafi inganci sai kana da alwala sujudul qur'an zance mafi inganci sai kana da alwala na'am kuma sai ka fuskanta alqibla ita na san malam abdulhab na iya sabawa amma dai haka ne zai zo ya saba na sun na'am ina jinka eh eh zai karanta ta ba zai ba ba lalle ba adama ba wajibi ba ce ko kana da alwalan ma ba wajibi bane kai ko kana da alwalar ba wajibi bane mustahabi ne bisa zance mafi inganci sai dai waɗanda suke cewa wai idan ba za ka yi sujudan ba sai dai ka ketare ayar ko ka ketare kalmar ƙarshe wannan bai inganta daga manzon Allah ba eh tun daga annabi ya karanta wurin da yake akwai sujuda kuma bai ba yana nan cikin bukhari ba kuma tare da ya ketare ayar ba ko kalmar garje cikin ayar kamar yadda galibi waɗansu suke yi don saboda mai mukutasar ya nuna haka na'am ku gama kirga wannan ba ina wanda ne a to ban san da taron bane ba ban sani ba a ina ne wai zai taron su wai za su yi magana a'a waye za su yi jawabin duk karka damu su waye masu jawabi eh gwamna da sarki in ba ku da bayani kar ku samu faɗa ku bari sanarwar su ta rediyo ta isa ni dai ba da da labarin sa da haka ka ji fada ba yawwa ba da masaniyar wannan taron da haka ka ji ban ba cewa ban sani ba ba shi ke nuna kuma babu ba a saurara jama'a idan har za aka ce za a yi taro kan shari'a ba sai a ji aji me za a faɗa ba yawwa sai a ji aji me za a faɗa za a ce ne za a yi ko za a ce ba za a yi ba kaga sai mu ji ra'ayin waɗanda za su yi jawabin sannan kuma za su ce ne mu lallaba sai nan da shekara uku kamar yadda suke faɗa ko kuma me za su ce za a yi tabbas ya tabbata za a yi ni ina goyon bayan aji a sai aji kuma duk kowa ahlu suna kowa ya ji kuma aje da wuri a tsare sahun gaba duk wanda zai magana kalle shi a da zai